sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na kokunsa. Ko Jama'a masu rare Assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda daidai da 26 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kasar masar tana tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa ga shekaru dubu takwas da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar masar 'yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci 'yan fatimiyya sun kwace iko da kasar masar a shekara ta 969 har zuwa lokacin da mabiya salahuddin al-ayubi su haƙifar da daular su a shekara ta 1172 sai kuma farkon karni na goma sha shida miladiya dolar usmaniya ta kwace iko da kasar ta masar sannan kuma shekara ta alif biyar wanda sojojin taron dangi na ingila da kuma dolar usmaniya suka sami nasara ta kora sojojin napoleon na faransa daga mamayar da suka yi wa kasar masar da rawan ingila suka fara shigowa kasar wannan ya sa mutanen kasar ta masar suka yi bore da kashe dai a rana irin ta yau a shekara ta 1922 kasar ta sake samun 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka da ƙarshen masu saurari kuma san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 an ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban kasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin yakin dai shine mamayar da shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein ya yi wa kasar kuwait a shekarar ta da casa'in duk da kokarin da aka yi ta yi na gamsar da saddam akan ya janye sojinsu daga kasar kuwait wannan kokari bai yi nasara ba daga nan ne kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da ingila da kuma faransa suka jagoranci yakin fitar da sojin saddam da kasar kuwait da karfi bayan tsagaita buɗe wuta ne dai aka fiɗa masa sharaɗa 21 waɗanda alatila ya amince da su sannan kuma aka ɗora wa ƙasar iraki takunkumi da ƙarshe dai amurka da birtaniya su kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 da sunan yana mallakar makaman ƙari dangi wanda kuma har yanzu ba a samu waɗannan makamai a ƙasar iraki ba.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Tuma da ma saurare sai a gyara zama domin aji labarin duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce ƙasarsa a shirye take ta shiga tsakanin rasha da ukraine domin kawo ƙarshen yaƙi shugaban tawagar iran a tattaunawar da ke nufin farfado da jejeniyar nukiliya ya koma vienna da rufin warware matsalolin da ake fama da su a najeriya an baiwa 'yan kasuwa wa'adin sa'o'i 24 da su maido da farashin mai zuwa naira 165 to sai gaya zama don aji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce ƙasarsa a shirye take ta shiga tsakanin rasha da ukraine domin kawo ƙarshen yaƙi shugaban ƙasar ta iran sayyid ibrahim ra'isi ya bayyana haka ne dai a yayin taron majalisar ministoci a jiya lahadi yana mai ƙara da cewa iran ta fahimci matsalolin tsaro da ƙasar rasha take fuskanta daga ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato na tsawon shekaru sai duk da haka ta yi imani da wato kasanto kasashe dunkulallu a wuri ɗaya sai da ra'isi ya kuma ce a shirye muke mu fitar da mafita ta diplomasiya wacce za ta kai ga tabbatar da zaman lafiya shugaban na ƙasar iran ya kuma ƙara cewa kare rayuka da dukiyoyi wani lamari ne da ya zama wajibi bisa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma 'yan adamtaka dangane da ɗaliban iran da suke karatu a ƙasar ta ukraine shugaban ƙasar ta iran ya bayar da umarnin ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin ba su kariya da kuma dawo da su gida rasha ta sanar da cewa jiragen samanta na yaƙi ne suke da iko da sararin samaniyar ƙasar ukraine wannan sanarwar ta sojojin kasar rasha ta zo ne a daidai lokacin da yakin da kasar take yi da ukraine ya shiga cikin kwanaki na biyar da farawa rashin ta sanar da haka ne tana mai zargin kasashen yamma da nuna mata ƙeya a gefe ɗaya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar belarus ta sanar da cewa an kammala duk wasu shirye-shirye da suka dace domin karɓar bakuncin tattaunawa a tsakanin tagogin ƙasashen rasha da kuma ukraine majiyar ƙasar ta ce a halin yanzu ana jiran tagogin ƙasashen biyu ne domin buɗe tattaunawar sai dai majiyar watsa labaru ta kasar rasha ta sputnik ta ce tuni tawagar kasar ukraine ta isa cikin kasar belarus ana kuma sa ran cewa a yau litinin ne za a bude tattaunawar tsakanin bangarorin biyu kwanaki biyu bayan fara yakin ne da kasar rasha ta buƙaci ukraine da ta zo ta zauna a kan teburin tattaunawa da ita don warware matsalolin da suka jawo rikicin. To kuna tare da Radio Hausa BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Shugaban tawagar tattaunawa na Iran a ƙoƙarin farfaɗo da jejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 ya koma Vienna da nufin warware matsalolin da ake fama da su. Ali Bakari ne. ya dawo Iran ne dai a ranar Laraba domin tuntuɓar mahukuntan ƙasar game da wasu batutuwa. kafin hakan ya yi kira ga kasashen yamma da su ɗauki matakai domin a kai ga cimma matsaya a tattaunawar da ake a vienna tattaunawar ta biyana ta kai wani matsayi mai muhimmanci a cikin 'yan kwanakin nan kuma dukkan masu ruwa da tsakayi a tattaunawar na jiran shawarar da amurka za ta yanke a makon da ya gabata mai jagorantar tawagar ta iran a tattaunawar malam ali bakare kani ya ce sun kwashe makonni na tattaunawa mai zurfi inda aka kasance ana kusa da cimma matsaya ƙungiyar nan ta nufin ta baiwa 'yan kasuwa wa'adin sa'o'i 24 a najeriya da su maido da farashin mai zuwa naira 165 kwamarar biyu olawale sakataren janar ɗin ƙungiyar ta wato nupeng ya faɗi cewa ban baiwa 'yan kasuwar mai wa'adin sa'o'i 24 da sun mayar da farashin man fetur zuwa naira 165 kan kowace lita ko kuma mu sanar da sunayensu da kuma kunyata su a matsayin makiya ci gaban al'umma bayan wasu takunkumai da za su biyo baya. wannan matakin na wato ya zama tilas ganin yadda ake ci gaba da wato samun hauhawar farashin mai ɗin a najeriya ya ce kungiyar nufin ba za ta ci gaba da zuba idanu tana ganin wasu na amfani da wata dama suna cutar da al'umma ba da ma ƙasa don haka muna kira ga al'umma da su kasance tare da mu. a duk irin matakan da muka ɗauka domin kawo ƙarshen wannan rashin tausayin game da batun bayani da kamfanin mai na kasar ya fitar na irin ci gaban da aka samu na samar da man fetur a kasar muhammad ya ce kamfanin nrpc ya sanar da cewa yana da wadataccen mai da ake bukata kuma sun ɗauki mataki kan matsalolin da suke kawo cikas wajen raba man fetur ɗin da dangoginsa to ƙarshen labarin duniyar kenan madalla masu yanzu sai a gyara zama domin aji shirin nan na gaba wato labarin wasanni labaran wasanni Bismillahirrahmanirrahim. Mutasa rahim da sanar masu wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin wani sabon shirin labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni da suka faru a kasashe daban-daban na duniya musamman kasashen nahiyar afirka nahiyar turai da kuma yankin asiya da fatan masu yasu bai musanna a hankali kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka Dr. Patrice Matsepe tare da kwansa na duniya Gani Infantino sun jagoranci kadamar da gasar kwallon kafa cin kofi na 'yan makaranta a nahiyar Afirka a birnin Kinshasa na kasar Congo. kimanin kasashen afirka guda shida ne ya sauci wannan gasar kasar morocco ce ta zama zakara a gasar a bangaren mata bayan ta doki afirka ta kudu a wasan karshe a bangaren maza kuwa kasar congo mai baki ita ce ta doki senegal da ci uku da babu ko kuma da ci uku da ɗaya a makonni masu zuwa ne hukumar kwallon kafa ta za ta fara gasar kwallon kafa ta 'yan makaranta ta zakarun nahiyar afirka da zimmar wasu 'yan wasa tun daga tushe domin yankashe kwararrun 'yan wasa da za su kici nahiyar ta afirka a nan gaba sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba yanzu haka dai an kammala fitar da ƙasashe sha biyu su fafata da juna a gasar kwallon kafacin ta mata cin kofin nahiyar afirka da ƙasar morocco wasu ɗauki bakunci wannan shine karon farko da gasar ta mata har ta kunshi tawaga daga kasashe goma sha biyu gajerin za su fafata a gasar akwai kasashen burundi afirka ta kudu tunusiya togo burkina faso Najeriya, Senegal, Kamaru, Botswana sai kuma kasar Zambia. Kasar Senegal ta kaddamar da filin wasan kwallon kafa mai cin mutum dubu hamsin wanda aka buɗe da wasan sada zumunta da ya haɗa tsoffin 'yan wasan Afirka. An gina filin wasan ne a birnin Damiando kuma an saka wa filin wasan sunan tsohon shugaban kasar Abdullahi Ward, da ya mulkin kasar daga shekara ta 2012 birnin yana da nisan kilomita 30 daga babban birnin kasar dakar bikin na zuwa ne 'yan makonni bayan da senegal ta ce kasar kwallon kafacin kofin afcon da kasar kamaru ta ɗauki bakunci tawagar teranga lions ta doke egypt ne a bugun fenalti a wasan karshe da suka yi a ranar 6 ga watan fabrairu da muke ciki a gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka tsohon dan wasan gaba na liverpool alhaji diop da samuel eto na kamaru da didier drogba na ivory coast da tsohon dan wasan ghana samuel gyan da kuma tsohon dan wasan nigeria daniel omokachi na daga cikin tsoffin 'yan wasan da suka buga wasan kaddamar da sabon filin haka ma bikin ya samu halartar tsohon dan wasan duniya kuma shugaban kasar liberia a yanzu wato george weah da kuma shugaban gini bisau da gambiyar wanda da kuma na jamus a gafar tamola kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gani infantino da kuma takwansa na afirka Patrice Motsefe sun halarci wajen wannan biki. An sauya lokacin buga wasa tsakanin Najeriya da Ghana. Hukumar kwallon kafa ta Afirka sanar da takwarar ta Najeriya cewa an sauya ranakun da tawagar Sufa Eagles za ta kara da Black Stars na Ghana a wasan neman gurbi zuwa gasar cin kofin duniya a watan Nuwamba mai zuwa. Daraktan sadarwa na FFF Ademola Olajire shi ne fitar da wannan sanarwar wadda take cewa an sauya lokacin da za a buga wasannin share fage zuwa gasashen kofin duniya na Qatar 2022 tsakanin Najeriya da Ghana. A bayan shirya cewa Super Eagles da Black Stars za su buga wasa a gida da waje a ranakun 24 da 27 ga watan Maris. To amma yanzu za a fara buga wasan farko a filin Cape Coast na Ghana a ranar 25 ga watan Maris kafin a tafi filin wasa na Mashud Abiola da ke Abuja a ranar 29 ga watan na Maris. bayan kamar wasannin guda biyu za a san wanda ya samu gurbin zuwa gasar kofin duniya da za a yi a Qatar cikin watan Nuwamba. kasashen biyu sun dade ana damawa da su a fagen kwallon kafa a nahiyar Afirka, to sai tafiyar su ba ta yi nisa ba a gasar kofin nahiyar ta AFCON da ba a jima da kammalawa ba a kasar Kamaru. yanzu kuma bari mu tsallaka yankin asiya da zaman fara da kasar iran a gasar premier league mako na ashirin inda a yau litinin za a kece reni tsakanin tarakto da sefahan sai kuma nasta masu suleiman da aluminium arak sai kuma havadar ta kara da fulad yayin da farjiri sifosi ta kece reni da faikan gulgahar sirjan za ta kara da sanat nafta abadan zubahan kuma ta kara da faide mashhad ita kuwa nasaji mazandaran kara da istiklal sai kuma Police da Mr. sanjani yanzu kuma kungiyar kwallon kafa Istiklal ita ce a saman tebur da maki 47 sai kuma Police da maki 42 a matsayin ta biyu. Yayin da Safihan kuma take da maki 34 a matsayin ta uku. a bangaren turai kuwa za ku ji cewa hukumar kwallon kafa ta yufa ta ce za a buga wasan karshe a paris maimakon rasha kuma ta ɗauke dukan wasan da za a buga a ƙasar rasha da kuma ukraine sakamakon yakin da ya kunno kai tsakanin ƙasashen guda biyu za a buga wasan ƙarshe ne na gasar cin kofin zakarun turai wato champions league na bana a paris bayan da aka ɗauke daga rasha saboda da ƙasar ukraine ke ciki a baya an shirya buga wasan mafi girma a turai a filin wasa na gasprom arena da ke st peterburg a ranar 28 ga watan mayu amma yanzu hukumar kwallon kafa turai yufa ta ce a filin wasa na stade de france da ke paris za a yi wasan hukumar yufa ta nuna godiya ga shugaban faransa emmanuel macron saboda nuna goyon baya da taimakon da ya baiwa kwallon kafa a turai shekaru kenan a jere da aka canza filin wasan da a baya aka tsara za a yi wasan karshe na gasar zakaran turai newcastle ta shirya ɗaukar zaidu sunusi kazalika ƙungiyar ta tura tawagar masu sa ido sun sake kallon salon takale da ta matashin a wasan europa da ƙungiyar ta yi da lazio makon da ya gabata zaidu sunusi ya je foto ne daga st clara a shekarar 2020 kuma yana cikin tawagar sufa eagles da ta nigeria a gasar cin kofin nahiyar afirka ta afcon da a kammala a kamaru newcastle ta kashe kusan miliyan 100 wurin sayan 'yan wasa a watan janairun da ya gabata biyo bayan sai kungiyar da kamfanin saudiya ya yi ƙarƙashin yariyar muhammad bin salman ta ma saurare gan lokacin da aka haɗe shirin ya kawo jiki zan jarin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu labaran amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to har ila yau muhammad amin ibrahim kirawa ya dawo ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Ya shirin namu ya gaita muku Aminullah Rashidi ne a cikin wannan waka da ya tsara mana. ها چو شکوفه ها دمیده بنگر به رقص لاله ز نسیم صبحگاهی چو نوای آرزوها زنه سبا شنیده چون بیقراران گل در بهاران بر شاخهها میرمزد با نغمه های عشق و شنایه باد سبا میرقصد که یادت دل دیوان خیزد هر نقمه ای دارد حکایت ساز عشقی که از سینه سوزانش خیزد این شورم از کی از جنده جانان خیزد این شورم از کی از جنده گل بیقرارم گل در بهارم بر شاخا میرخزد با نغمه های عشق و شنایه باد سبا میرخزد بر افق نشسته تار غمم ز دل گسسته مرغ دل از شادی زاشیان پریده در سایه عشق آن گل رمیده چون بیقراران گل در بهاران بر شاخه میرفتن با نغمه های عشق savons impresa حکایت ها عشقی کسینه سوزانش رفتان خیزد این شورم از از جانان خیزد این شورم از از جانان خیزد جانان Kun saurari Aminullah Rashidi kenan a cikin wannan waka da ya gabatar mana zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to da haka muka zo ƙarshen shirin namu kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.